arewacin Najeriya na kwarara zuwa Injamena babban birnin kasar Chadi domin samun na rufawa kansa asiri. Sai dai baya ga shiga mawuyacin hali da suke yi mabaratan na shafa wa 'yan cajin da ke da tushe da Najeriya kashin kaji. Kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da wakilinmu Abdulrazak Garba Baba Ani ya aiko mana daga Injamena. titunan birnin injamena da kuma kasuwannin birnin da bakin masallatai a cike yake inda mabarata da suke kwararowa daga arewacin najeriya kuma mafi yawan mabaratan mata ne da yara kanana na tattauna da wasu mabaratan game da dalilin barin su kasar najeriya zuwa chadi don yin bara wallahi mijina ba da sana'a a gida ba ya da hi shi yace ki zo ki bara nan wallahi na tambaya na ce zan je in barata saboda iyalin mu kwati yancin iyalin mu yancin kansu daga najeriya daura allah ya min karfi ne ya kawo ni ina uban yaran nan iya gida Ke yasa ya baki haka yau to kaddara daga jihar Kano ƴaƴa na hudu wahala ce rahin abinci ne ya kawo mu abin da zamu bai wa yara su ci ina baban yara yaran su ba wanda yake taimaka mana da abin naira biyar daga ni har yara daga kaza wure ne ke kuma mai gida na resuwa ta yakin dan sanda take yare su kuma yara na guda biyu nake son yi fighting yadda za su samu aikin dan sanda dan yana nemo soja har yanzu abin bai yi ba kuma saboda namu musulunta shi ya sa wannan mata mai sana'ar koko cewa ta yi gaskiyar magana ba ci gaba kyanta in zuwa suka yi su ma su nemi guri su yi sana'a ya fi akan su zo su yi bara amma bara ne amfanin shi da ransu da lafiyarsu sun ilbo ya'ya ba karatu ba komai kawai sun zo sun bar su suna yawace yawacen bara ba ci gaba gaskiya ita ma dai wannan mai sana'ar sai yan najeriyan karawa ta yi da cewa mutuncin kasar ne suka zubar mana daraja babu ita duk matar da za ta baro aurenta ta baro mijinta ta kuta fito ta taho nan yawon sana'a bara ba sana'a ba ce ta tarka gara ta yi sana'a ta nemi aikin kanta ya fiye mata alkhairi. kuma sarakunan na hausawa sun yi kira kamar haka ibrahim lawan. yana matukar wulakanta mu da bata sunan bahaushe yanzu don kowace kabila ce ma saboda yawan mu hausawa ake cewa kuma ga ambasada na najeriya da suke wannan ba sa komai akan su wahalar akan mu take karewa mu ma mun yi munyi. abun ya fi karfin mu ina kira dai ga gwamnatin najeriya manya da ƙanana daga shugaban ƙasa zuwa na ƙasa that is